ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta litinin sha biyar ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da bakwai wace sai daidai da ashirin ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta takwas a cikin alkur'ani suratul anfal wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi ubaida ibn al-jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna a jiya mun kwana a aya ta 46 a cikin wannan sura wato daga cikin tsari na rinjaye akan makiya allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da musulmai hanyoyin da za su bi don su yi nasara a maƙiyansu wato irin waɗanda ba su ba abu na farko ce in an haɗu fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan ku yi duka akan wuya sannan ku yi duka akan dukkanin yan yatsu sannan mataki na uku shine tabbatuwa bi ma'ana a cire tsoro a cikin rai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu to bayan an tabbata mataki na hudu shine ce waskurullaha kafiran ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala da yawa kenan sai muka ce idan abu ya zo abin da ya shafi fitina ko tashin hankali ko tashin tajina ko bala'i ba wai mutum yakan dogara ba ne da dabarunsa ko da hikimarsa ba a'a zai ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ambato mai yawa mataki na biyar yace wa Allah ku yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya wa rasulahu shine matsayi na shida ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan mataki na bakwai wala tanaza'u kada ku yi jayayya domin duk sanda aka samu jayayya kai yakan rabu idan kuma kai ya rabu maki na iya samu ya shigo ya yi nasara to mataki na takwas shine wasbiru inna allaha ma'as sabirin ku yi haƙuri lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu haƙuri da iliminsa da kuma taimakonsa shi yasa ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr duk irin kyautar da za a baka to ba a baiwa wani mutum kyauta da ta kai haƙuri alkhairi da kuma yalwa ba domin shi haƙuri idan aka same shi cikin abu yana ƙawata shi sannan idan aka tsame shi cikin abu kuma yakan na shi to waɗannan su ne matakai wanda duk mutumin da yake so ya yi rinjaye a kan maƙiyinsa su ne abin da alƙur'ani ya kawo amma kuma in kana so ka ba maƙiyinka kafa a kanka kai kuma to waɗannan abubuwa duk sai ka rabu da su kana janyewa daga gare su ka ba maƙiyinka kafa zai yi nasara a kanka yau za mu tashi akan aya ta 47 insha Allah wala takunu kallazina kharaju أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم سبيل الله والله بما يعملون محيط الله سبحانه وتعالى yana jan hankulan muminai akan wata sifa ƙazantacciya baƙar sifa kuma mummuna duk mutumin da aka samu da wannan sifa ba zai yi kadari ba ba abin so ba ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan mutane ma ba za su ƙaunace shi ba wato shine girman kai da dagawa domin sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya ce a can walahul kibriya fi samawati wal ard wa huwa al azizul hakim girman kai riga ce ta Allah subhanahu wa ta'ala dagawa gyauto ne na Allah subhanahu wa ta'ala a don haka sai Allah ya ce wala takunu kallazina kharaju min diyarihim batara ku musulmai ko kuma ku muminai kada ku kasance kamar waɗanda suka fito daga gidajensu da girman kai da takama da jiji da kai an ce wannan aya tana magana da abu jahal ne domin a lokacin da labari ya isa masa cewa ai wannan raƙumma da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito domin ya farauta wannan raƙuma sun sha yanzu ya kamata ku koma gida ku yi haƙuri kada ku yi yaƙi sai ce a wallahi la naridu badran sai mun tafi badaru za mu je mata su yi mana waka sannan mu sha giya mu soke raƙumma za mu gurguri tsakuwa domin aya ta ji tsoro za mu bar labarin da babu wani mutum da zai sake takalan mu ko ya ɗaga ɗan yatsa ya nuna mana hannu don haka sai alkur'ani ta ato kukar ku zama irin su su sun fito suna jini da kai suna takama wa ri'a'an nas sannan sun fito suna nuna wa mutane adadin su da ƙarfi ko musulmai kar ku zama irin waɗannan mutane waya yasudduna an sabilillah sannan kuma suna hana mutane bin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala wallahu bima ya'maluna muhit Allah subhanahu wa ta'ala yana kewaye da abin da suka kasance suna aikatawa shi yasa ya tabbata a cikin sahihin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr aljanna ba ta wani mutum bane shi ma ba nata bane wani mutum ne wannan wanda a cikin zuciyarsa akwai daidai da kwayar ya na girman kai yana ji da kansa yana ganin ya isa babu wanda ya isa in ba shi ba to irin waɗannan mutane ba mutanen aljanna bane sannan ya tabbata a cikin wani sahihin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma naqasat sadaqatun min mali wato dukiya da mutum zai baya domin taimakon addinin Allah subhanahu wa ta'ala bata ragu ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma zada 'abdan bi'afwin illa 'izza sannan Allah ba zai ƙara wa bawa tausayi ba face sai ya ɗaukaki matsayinsa da wannan tausayi wa ma a ahadun lillahi illa rafa ba kuma mutumin da zai kankan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala ce sai Allah ya ɗaukaki matsayinsa kenan kishiyar haka idan mutum ya ɗagawa ya jiji da kansa to Allah subhanahu wa ta'ala ya kan dan da shi shi ya tabbata a cikin wani hadisi an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malkib menene dagawa da jiji da kai yace shine bafarul haqqi wa qamtun nas shine wato ka ki gaskiya sannan kuma ka wulakantar da mutane kaga duk mutane babu wanda ya isa in ba kai ba wannan shine abin da ake cewa girman kai to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ku musulmai kar ku kasance kamar irin waɗancan mutane waɗanda aka ce su koma gidaje suka ce a'a sai mun je badaru sai mun sha giya mata su mana waka mu tsire raƙumma sai mun baiwa muhammadu tsoro da shi da mutanensa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gashi nan wa izayyan وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس إني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال Allah subhanahu الله سبحانه yana daɗa tuna wa muminai irin ni'imomi da ya musu daban-daban yace subhanahu wa ta'ala wa id zayyana lahum shaytanu a'malahum ku tuna lokacin da shaytani ya ƙawata ma waɗannan mushrikan ayyukansu wa qala yace da su la ghaliba lakum al-yawma nas a yau dai in ƴaƴayen da mata suka haifa ne ba za su iya rinjaye a kanku ba bi ma'ana yakin da za a yi a yau ba wani mutum wanda zai iya rinjaye a kanku wa in ni jarun lakum ni kuma garkuwa ne kariya ne gare ku bi ma'ana duk abin da nake da shi na ƙarfi zan taimaka wurin ba ku kariya domin ku yaƙi waɗannan mutane don kas su rinjaye a kanku abin da ke faɗa musu kenan falamma tara'atil fi'atan a lokacin da ƙungiyoyin guda biyu suka haska aka ga juna musulmai suka ga kafirai kafiran ma suka ga musulmai na kasa sai ya koma ala aqibaihi a bayansa wa qala sai yace inni bari minkum lallai ni na barrantu daga gare ku inni ara ma la lallai ni ina ganin abin da ku ba ku gani a matsayin ku na mutane inni akhafu Allah lallai ni ina tsoron Allah subhanahu wallahu shadidul iqab Allah kuma mai tsananin kamu ne mai tsananin hukuma ne Muhammad ibn Ishaq ya rawaito wa in kana a cikin isnadin akwai irsali yana cewa shedani ya zo ya samu labarin za a yi wannan yakin sai ya fito a surar wani mutum ana kiran shi suraka ibn malik suraka din nan shugaba ne radiyallahu an a lokacin wato ya ne mutumin da ya bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da annabi zai hijira kun san an karantar da ku cewa a lokacin da annabi ya fita zai hijira alaihi salatu wassalam akwai wani mutum da ya bi ta a lokacin quraishawa sun sanya kyautar raƙumma ɗari don mutumin da ya zo da kan annabi alaihi salatu wassalam za a bashi shi raƙumma ɗari don haka suraka yake tun da naji wannan albishir ni ban ma gaya ma kowa ba sai na zo na gyara makamai na na tattali duk abin da zan tattala kawai sai sai na ji wani daga cikin shawa yana cewa ka koji abin da aka sanya ya ce mai ya faru an ce duk mutumin da ya zo da kan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da raƙumma ɗari da wasu kyaututtuka ma masu tarin yawa ya ce sai abin ya mani ciwo domin ba na son wani mutum ya gabace ni zuwa ga taho da kan annabi alaihi salatu wasalam don haka doki na ya gana gyara doki na shi a wani wuri ka nufa ne ce a'a ka san doki sai an dinga yi ana kula da shi ana ba shi abinci ana masa abin da ya kamata domin gudun kada ma ya fahimci cewa ni ga inda na karkata ya bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaje yana dab da shi kafafuwansa suka nutse yace ce a gizni ya muhammad sai makamani sai makamani annabi alaihi salatu wasalam ya roki Allah subhanahu ta'ala sai kasa ta sake shi bayan sun tafi sai ya sake azama ya sake bin su yana dab su kasa ta sake shigar da shi ta kama shi ce a gisni ya Muhammad a gisni annabi alaihi salatu wassalam yayi addu'a kasa ta sake shi sai bai koma ba sai ya sake damara ya sake bin su bayan sun tafi a karo na uku ne da ƙasa ta kama shi sai ce yi mani a roƙa mani Allahnka wannan ƙasa ta sake ni bayan an yi wannan sai ce to ina shaida maka cewa ni yanzu na koma ni ga naune ba ke ba a don haka ba duk wanda ma zai yi faɗa da kai ni kan lallai zan ba da raina da komai amma yanzu ina son ka rubuta mani alkawari idan al'amari yakan kama domin wannan mulki naka na tabbata akwai wani karfi a bayansa ka rubuta mani yarjejeniya akan idan ka kafa daula ni ma za a dama da ni annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce abubakar ka rubuta mashi bayan an rubuta wannan shekaru goma an buɗe garin makka sai ya zo an zo an taru ana ta ture shi ana ta ture shi sai da ya wurin annabi ya daga wannan yarjejeniya ta shekaru goma annabi ce ku buɗa masa gabato suraka ina ka shige kana nan sallallahu alaihi wasallam to wannan ba wannan tarihi muke son mu ce ba wato shedan da yake ya san mutum ne shugaba kuma fitacce sai ya zo a cikin surarsa da ya zo a cikin surarsa an ce a lokacin akwai rikici tsakanin banu bak da banu kinana sunan kabilu ne guda biyu sai su banu bakir suna cewa to ai mu yanzu ma tsoron mu abu daya idan muka fita wannan yakin kada su banu kinana su je su yi mana dan waken zagaye kamar yadda mu hausa muke cewa su je su kakkashe matayenmu su kakkama yaranmu su kona gidajenmu su tafi da dukiyoyinmu baraka tana dab da ta faru tsakanin su kafin su je su fuskanci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai shi ya ce a'a inni jarul lakum ni kariya ne zan ba ku garkuwa idan banu kina na zama su je su yaƙe ku bayan kuna nan ni zan je duk abin da zan yi zan aiwatar wurin ganin cewa ba su yaƙe ku ba wurin ganin cewa na fasa taron su sun koma gidajensu gaba ɗaya amma yanzu ku zo a dunkule a je a yaƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce sai ya haɗa kansu gaba ɗaya bayan ya haɗa kansu sai ya fara ganin sahun mala'iku sahun mala'iku ga israfil ga abin nan jibril ga mika'il kowanne ya ɗauki sahun mala'iku shi ne zai jagorance su shedan da ya gani aka ce sai zai ja da baya akwai wani mutum ana kiran shi haris bin hisham tare suke da shi da ya ga zai ja da baya sai fata shabbasa da ya riko da shi ce ina za ka al'ana ba da izham yalwafi bayan yaƙi ya riga ya zafafa ka kawo mutane nan kake so ka ja sai ce a'a inni ara ma la taraw ni ina ganin abin da ba ku gani inni akhafu Allah rabbul alamin ni ina tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan mutum bai baki ba aka ce sai ya naushe shi da ya naushe shi sai mutumin ya faɗi a sumai don haka sai ya sulale sai ya koma sifansa shi dai yanzu ya kawo mutane yanzu ya basu shi kenan ya gudu shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake mana bayanin hali irin na shaytani كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين sai ce ni ban san ka ba ni ban ma taɓa ganin mai kama da kai ba ni hasali da ma ban ce ma ka zo kai wannan aiki ba to haka an ka koma cikin suratul ibrahim ta Allah subhanahu ya ba mu labarin irin yadda mabiya shedani za su yi a gaban Allah subhanahu wata'ala wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم هكذا أزو أيوان نقور واطع tsakanin shedani da waɗanda suka biza a don haka kenan kun ga har kullum muke cewa shedanin nan Allah subhanahu wata'ala ya riga ya muna bayanin ko shi wane shi yasa babu dan gata a duniya irin musulmi ya'iduhum wa yumannihim وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا آيو إيد إيوا سنة بيانة وانيني وانا الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد ينا نما أبو كانيني وانا ذا شغوجا أدناك شيطا يتبتأ كم وطأ wa kana a cikin hadisin akwai irsali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce iblisu yawman huwa fihi asgharu wala ahqaru wala atharu wala aghyabu minhu fi yawmi arafa ba a taɓa ganin shedan ba a kaskance a wulaƙance a tozarce a cikin fishi irin ranar arafa menene yasa yake fishi ranar arafa wa zalika mimma yara min nuzuli rahmati wal afw saboda irin abin da yake gani na saukar rahamar Allah subhanahu wata'ala da gafara sai ya yi kaman zai fashe saboda tsananin bakin ciki sai yanzu duk waɗannan mutane wannan rahama tana sauka a kansu afuwa na sauka a kansu ni kuma ina ta ƙoƙarin zai na kai su wuta to in ka cire ranar arafa ba a taba ganin kuma shedan irin bakin cikinsa da takaici da wulakanci da kaskanci ba irin ranar badaru sahabbai radiyallahu anhum sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menene yasa yayi bakin ciki ranan badaru sai aka ce fa innahu ra'a jibrila yaz'u malaika domin ya ga jibrilu alaihi salatu wassalam yana karkasa mala'iku sahu sahu wannan abu sai dame shi ya tabbata ko ya san su wane ne mala'iku tunda ko sun sauka ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqq wa ma kanu idan munzarin in dai mala'ika ya sauka ka gansa ya ganka to ranan sai dai wani ba kai ba shedan ya san wannan magana ya san cewa yanzu ƙuraishawa ba za su iya galaba akan annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka sai ya ja da baya cikin bakin ciki da kumaji da takaici annabi ce to waɗannan kwanuka guda biyu shedan bai taba bakin ciki irin lokacin da yake yin su ba kullum duk shekara ranar arafa shedan na tattare da bakin ciki sai kuma ranar badar ashe kenan kun ga jama'a babban al'amari ne kwarai mutum ya nemi taimakon Allah subhanahu ta'ala wurin ganin cewa ya yi rinjaye akan shaidani, do ka duba ka gani shaidani ya ma Allah subhanahu ta'ala rashin kunya menene rashin kunya shi a lokacin da aka ce ukhruj minha fa innaka rajim ka fita daga cikin ta kai dinnan korarre ne ya kamata in ka saba ka nemi afuwa ka ce ya Allah ai mani afuwa zai a kawai kai tsaye su ce to anzirni ila yawmi yub'athun kawai ka mani jinkiri zuwa ranar alqiyam yayi rantsaran tsi fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in na rantse da buwayarka wallahi sai na halakar da dan adam gaba daya a wani wurin kuma yayin tsanan sai wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna azanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah wallahi sai na batar da su wallahi sai na sa musu borace borace wallahi sai na musu wasu wasi sai sun canza halittar Allah gaba ɗaya subhanahu ne za ka gama mace wai ta koma wai ta zama namiji an yi mata aiki an yi sauji da ai aiki dan kirjinta an saukar da shi sannan sai aka mata alƙalami irin namiji wai ta ma ta zama ta sannan kuma namiji sai ya koma a je a yi wasu aikace-aikace a jikinsa a sa masa nunna sannan a tsaga masa ainihin al'aura har ma wai ya ɗauki ciki game da ya faru a amerika mutumin farko da ya fara haihuwa a duniya wani mutum ne ana kiran shi timothy mutumin amerika ne asalinsa namiji ne amma ya aka yi convertin aka jirkita masa halitta ya zanto an sa masa nunna aka yi masa al'aura irin ta mata ya ɗauki ciki kuma ya haihu wannan al'amarin wai shi a wurinsa abin alfahari ne wannan duka aiki na da dani ko kuma ka ga namiji da kitso misali ko ka ga namiji da kunne ko kuma ka ga wasu irin abubuwa ga yadda Allah ya yi ka amma sai kana son sai ka yi koyi da kakanka shedani saboda duk mutumin da zai bi shedani wannan ba zai gama lafiya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ka khalqan sawiyan musamman matasa Allah ya yi ka ga ka majiyin ƙarfi lafiyayyen saurayi wai sai ka koma ka ɗage faɗa ka ɗaya ka saukar da guda ɗaya sannan ka ƙobare ka togare ka lalace wai kai lallai kai kai ka zama bature ba haka bane ke faruwa ko kuma ka ga mutum da wando ya je ya samu wani wando ya sa a mammatse a mammatse wai ya zo cikin sahu raba duwawun shi a waje kuma wai in an dago wai kaga yana ƙoƙarin wai shi zai kulle to kai da kasa domin a buɗe to menene naka na kokarin janyewa kuma ya a kulle bai kamata ba wannan bai kyautu ga matasa ba domin matasa da kuke gani su ne ƙarshi na zuciyar al'umma ko ma wace irin al'umma ce shi sa wannan al'amari ya damu yahudawa me za a yi a lalata matasa domin a lokacin da aka lalata matasa shi da ma dattijo ba abin nan ta dattijo wane ne yake ta dattijo shi tsufa ma ka bar shi da tsuba ya ishe shi tsufa ya ishe shi abincin nan yadda kake jin tas ɗinsa dattijo ba tas ɗinsa yake ji ba idonsa ɗin nan ba ganin ka yake ba in kai nisa to shi ba a buƙatan a fito a yi fito na fito da shi amma su wane ne threat to the society su waye barazana ga al'umma su ne matasa don haka bari a yi ƙoƙari a yi amfani da ɗane wurin wargaza musu tunani gaba ɗaya sai matashi ya tashi gaza bai san su wane ne khalifofi ba bai sani ba na ga wannan ƙara a lokacin da aka zo muka yi wani taro na gangamin mashaya irin yaran nan da ake cewa 'yan shara na sanya dubu ɗaya na ce don mutumin da ya tsaro wato ainihin sunayen khalifofi guda hudu ga dubu ɗayan nan wannan ya ce kaga akwai abu talib abdulmuttalib haka aka dinga aka tashi da ƙyar da ƙyar da ƙyar aka samu wani bayan an dan tattaka za mai ce abubakar umar usman ali malamin mu abin sheikh abdulkarim hashim ya ce to kaga kuma abin da ya bani sha'awa duk da suna cikin wani irin hali na maye da shaye-shaye amma sun san akwai wasu mutane da ake kira sahabbai to kaga waɗannan yara idan da Allah ya sa ba su shiga wannan tafarki ba wani al'amari ne ga al'umma amma kaga yaro wanda misali inda zai samu hekta tamanin zai iya noma ta ya zo kuma ya taimaki al'umma ya bar wannan ya koma sai dai ya haɗe a shana ya kari sabulu ya shaƙi shadda ya ci ainihin ragowar busasshen tumatur ko kuma eh, abin nan dankali wannan bai kyautu ba don haka dole ku canza tunani dole ku canza tunani bin shaidani halaka ke tsantsa babu abin da za ka bi ka yi riko ka ji daɗin rayuwarka irin Allah subhanahu wataala haka in ka koma ka samu yan mata abin yanzu ya koma daga samari ya koma wurin yan mata ana ban labarin wai akwai wani gida a nan tsallake in ka tsallaka wai matar wai har security gare ta idan ba a yadda da kai ba ba za ka shiga ba ita kuma yan mata take tarawa haka kuma da matayen aure a sha benelin a sha pakalin abrolin totolin da wasu kayayyaki na barasa na shaye-shaye to kaga irin wannan muna kira ga gwamna irin wannan matsayin ya kamata 'yan majalisa su yi doka duk mutumin da aka kama yana sai da kayan maye a yanke mashi shekara hamsin a kurkuku shi ne abin da ya kamata sannan ga faɗe ana yi ya addabi al'umma sai ka ga mutum ɗan shekara 15 ya kwanta da 'yan shekara bakwai 'yan majalisa muna kiransu su su yi doka duk mutumin da aka kama ya yi wa yarinya faɗe shi kuma a yanke masa ɗaurin shekara saba'in a cikin gidan yaki tuna dokokin da ya kamata yi amma ga ɓanna ga luwaɗi luwaɗi ba mu ba ba waɗanda ba musulmai ba kai hatta ma guzawa waɗanda ba su da addini su ma sun yi kikin against sun ce wannan ba tabi'a ba ce to tunda ba tabi'a ba ce 'yan majalisa muna kira sai su zo su yi ainihin doka duk mutumin da aka kama ya yi liwafi a yanke masa shi kuma shekara ɗari a cikin gidan yari ya tafi can ya ƙare rayuwarsa amma ba shi wani aka yi ba banna ta ko ina tana ta yaduwa kuma shaidanin nan sai samun mataimaka yake ta yi ba cikin matasa ba ba cikin 'yan mata ba ya kamata mu yi hattara mu sani cewa shaidani ba wanda za a bi bane domin duk wanda zai ƙika a duniya inda yake maka bai kai dani ba domin duk mutumin da ke ƙinka a duniya ba zai iya baka arziki ba ba zai iya sakan maka talauci ba ba zai iya raya ka ba ba zai iya kashe ka ba amma shi ɗani aljanna ce yake ƙoƙarin ya raba ka da ita to me yasa zaka bi Allah ya mana tsari na idh yaqul إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم musulmai har yanzu ku tuna idh yaqulu almunafiquna a lokacin da munafikai daga cikin ku suke cewa wallazina fi qulubihim marad da waɗanda akwai kaikayi a cikin ransu gharra haula'i dinuhum ai addinin waɗannan ya ruɗe su wa man yatawakkal ala Allah don mutumin da ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allah azizun hakim lallai Allah subhanahu wa ta'ala mabuwayi ne kuma mai hikima ne an ce akwai wasu mutane waɗanda su ba su fito badarun ba su ba musulmai bane amma ba su fito yakin tare da mushrikai ba da suka fito suka ga sahun musulmai sai suka ce wai yanzu 'yan waɗannan adadin su ne za su yaƙi waɗannan masu yawan to ko lallai garra haula lallai addinin waɗannan kuwa ya ruɗe su shi sa suke ganin za su iya faɗa ga su ƴan kaɗan za su iya faɗa da mutane masu yawa to amma umuman dama salo irin na alkur'ani ko kuma mujtama duk inda aka ce maka an samu addini ana samun munafikai a cikin wannan wuri shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari a cikin suratul ahzab wa idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura wato suna cewa ai ba wani abu bane Allah yayi mana tattali ba Allah bai mana alkawarin wani abu ba in ba yaudara da rudi ba ba wani abu mai kama da suna aljanna ba wani abu mai kama da suna wuta yaudara ce kawai aka yi aka kawo mu nan dan mu ba da rayuwar mu a kashe a don haka duk wanda yake ganin zai iya ba da rayuwarsa ya je ya bayar amma mu kan ba za mu je a wannan yaki da mu ba to shi ne suke cewa gaba haula ilinuhum ai addinin waɗannan ya ruɗe su yaushe addinin ya kafu hadda suke da tunanin sun yi karfin da za su yaƙi waɗannan mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya ce don mutumin da ya dogara da Allah to lallai Allah subhanahu wa ta'ala mabuwayi ne mai hikima ne daga cikin buwayarsa ga adadin ku musulmai yan kaɗan ga adadin mushrikai mai tarin yawa amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku rinjaye a kansu a don haka ko da dai ayat tana magana akan baduru ne to duk mutumin da ya riƙe Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkanin komai zai samu taimakon Allah kuma zai nasara a cikinsa walau tara walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق الله سبحانه وتعالى يكي walau tara da dai a ce za ka gani la amran aziman da ka ga wani al'amari mai girma shine jawabu law idh yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu a lokacin da mala'iku za su anshi ran waɗanda suka kafirta yadribuna wujuhahum suna bugun fuskokinsu wa adbarahum da kuma bayansu wa zuqu azabal harir suna cewa da su ku ɗanɗani azaba ta ƙuna mai tsananin ƙuna da raɗaɗi ya tabbata a wurare da dama Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin yadda ainihin wanda zai mutu ba kan imani ba in ya tashi mutuwa yadda yake mutuwa in ka koma cikin an'ami Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna 'adhabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghayra al haqq وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون wato a lokacin da zaka ga wanda ba musulmi ba zai mutu to zaka ga tashin hankali kuma duk abin da ka gani na fitina to bai kai wannan hali da zai tsinci kansa a ciki ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala can kuma yake cewa walau tara idh zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin qala alladhina istakbaru lilladhina a nahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin ashe kenan kun ga ko anan ma kafin can idan ka taɓa ganin wanda zai cika wanda ba irin ka ba za ka ga fitintinu da tashin hankali a wannan matsayi saboda shi fitar rai ko da ma misali kai mumini ne akwai zafi domin ya tabbata a cikin sahih hadisin aisha radiyallahu anha tana cewa wato ba zai dame ni ba yanzu kowa ya ɗanɗani mutuwa yadda na ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji raɗaɗinta yanzu kowa ma ya ɗanɗana ba zai dame ni ba saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da zai rasu yana cewa inna lil mauti la sakarat lallai ga mutuwa akwai maye shi fa kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin haƙƙinsa ban taɓa yin kokwanto ba cikin wani abu da zan aiwatar irin yadda zan anshi rayuwar bawa na mumini shi yana ƙin mutuwa ni kuma na rubuta mutuwan dole ne ya ɗanɗane ta sai malamai suka ce shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ma'ana idan da akwai wani al'amari wanda Allah ya hukunta wanda zai sauya hukuncin to da an san rayuwar annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma ka duba kaga yadda a lokacin da kiwon ma ya kama shi a alaihi salatu wasalam sai da ya dinga suma alaihi salatu wasalam sannan ga raɗaɗin mutuwa ga kaza da kaza to bare kuma a ce mutum kafiri ne Allah ya mana tsari shi yasa Allah ce wannan zi'ati gharqa ina rantsuwa da mala'iku masu tincikar ran kafiri da karfin tsiya domin shi mumini ana lallaba shi ne ana cewa ya haƙuri ana jan ran ana lallaba shi ana jan ran ana lallaba shi har a jan yaran cikin ruwan sanyi amma kafiri ba haka bane za ka iya ganin wannan karara idan ka koma cikin sunan hadisin bara bin azib radiyallahu an yana cewa wata rana min fito jana'izar wani mutum daga cikin mutanen madina muna zazzaune ana haƙan kabari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya zauna mu ma sai muka zauna a hannunsa akwai sanda sai ya dinga cakan ƙasa ya tafi ƙasa ya sunkuyi da kansa ya ɗago ya sunkuyi sai yake cewa ya Allah kai mana tsari da azabar wuta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake ba su labari yake cewa wato zan yanke wancan bangare na maganar mumini zai mu shiga dan muna maganar mutuwar kafiri ne yace shi idan mutum ya mutu ina kafirci wanda yake ba mumini ba za a aiko da wasu baƙaƙen mala'iku da baƙaƙen kaya da baƙin likafani za su zo da baƙar guduma sai wannan ran nasa ya yi ƙoƙarin gaddama ya shige cikin yatsa Allah subhanahu wa sai ya umurce su su mala'ikun su dake shi da guduma ran za a binciko shi kamar yadda ka san kana jan gashin sufi a cikin dabba hakanan za a dinga tsama ran kafiri da ƙarfin tsiya ba kun san yadda masunci ke farautar kifi ba in ya sa fatsa yadda zai jawo sa ka san wani zubin zai kama kifin ta ko'ina wani zubin zaka ga ya kama kifin ta daidai kwayan idarsa to haka nan za a binciki ran kafiri da karfin tsaya sai an jijjiga sannan a Shi ne sau da yawa zaka ga waɗanda suke aikin asibiti waɗanda irin ku ne in sun ga irin wannan sukan ce kai mun ga tashin hankali akwai mutumin da zaka ga wanda ba kai bane an kawo sa ciwon da yake da jinya ba zai iya katakus ba wani akan ɗaɗɗaure shi ne a jikin gado a kulla kofa a rabu da shi yana ɗaga gadan ya ɗaga gadan ciwo yadda ya ci ya kamata a ce ya motsa ba amma saboda tsananin bala'i da azaba da tashin hankali na fitar rai za ka ga kai su ma in sun ɗaɗɗaure shi likitocin sai su fita kawai su kulla kofa su rabu da shi saboda ya ga mala'iku na fitina ya ga mala'iku na tashin hankali ya ga kuma yadda ake jaransa wannan al'amari na fitare kenan wani na bani labari na taɓa baku labarin nan yake cewa likita ne wanda ba musulmi ba sai yake gaya ma wata daga cikin waɗanda ba musulman ba yake cewa mutanen nan suna bani mamaki an kawo wasu musulmai a cikin abin nan haɗari sai aka sa su a emergency suna cikin emergency sai kawai abinda suke faɗa in hankalin su ya dawo sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani kuma kaje na cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah haka aka dinga yi wannan ya rasu wannan ya rasu mutum na ƙarshe da ya rasu sai yake cewa da ita wani fa ya rasu wannan ya rasu ta ce a'a bai rasu ba duba ki gani da aka duba sai aka samu ya rasu sai yake ce mata to ni abin na bani mamaki in kika hada namu da nasu domin namu mukan koka abinda bai kai haka ba sai kiga tashin hankali wani sai an kulle masa kofa anya wannan magana da mutanen nan suke faɗa babu wani asiri tattare da shi wanda ke sawa su samu sauƙi lokacin tafiya da haka sai ya ɗaura bincike da ya ɗaura bincike Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sa ya musulunta sai ya koma ƙauyensu ya musuluntar da iyayensa a lokacin da mahaifin nasa zai rasu yace ban ma san ya rasu ba saboda ya cika da wannan kalma to haka mutuwar mumini take amma kafiri za zaka ga sau da yawa yadda na faɗa sai an ɗaure shi kuma an kulle masa ƙofa. Allah ya mana tsari da irin wannan mutuwa shine Allah yake cewa walau tara da zaka gani id yatawaffa alladhina kafarul mala'ika. a lokacin da mala'iku ke ansar rayukan waɗanda suka kafirta yadribuna wujuhahum suna bugun fuskokinsu da guduma ta wuta wa adbarahum da bayansu mujahid yace radiyallahu an abinda ake nufi da adbar bi ma'ana asta tsuwayyansu amma Allah subhanahu wata'ala yakan yi kinaya saboda hayyun karimun wa zuqu azabal hariq sannan suna cewa da su ku ɗanɗani azaba ta kuna ta wuta hakan nan za a yi masu don haka ashe kenan kaga musulunci al'amari ne babba ذلك بما قدمت ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك الله سبحانه وتعالى يا مكو هكني كمن يدي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان جزاء وفاقا Allah ya yi muku hakan nan ne bima qaddamat aydikum sakamakon abin da hannayenku suka gabatar a duniya na kafirci da kuma shirka wa anna Allah laysa bi dhallamin lil abid lallai Allah subhanahu wa ta'ala bai kasance mai zaluntan bayinsa ba Allah bai zalunci bai san azzalimi bai yadda da ai zaluncin ba shi yasa ya tabbata a cikin Muslim rahmatullahi alaihi hadisul qudsi ne wanda Abu Zar ya rawaito radiyallahu an Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ni innan na haramta ma na yin zalunci sannan ku ya ku na haramta zalunci tsakaninku a don haka kar ku yi zalunci kar ku kasance azzalimai kuma ko da mutum yana zalunci Allah subhanahu wata'ala yakan iya masa talala ya masa jarabawa amma idan ya kama shi ba zai tsira ba wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar مهطعين مقنئي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ذلك بما قدمت أيديكم ألا يا ساكن يا مكو دوان نني sakamakon abin da hannayenku suka gabatar wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid kuma hakan nan Allah subhanahu wata'ala bai kasance mai zalincin bayi ba na كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى yake kamar yadda kaga irin waɗannan mutane akwai taqdirul kalam a wurin kama ra'aita haula idza abahum kadabi ali fir'aun bi ma'ana yadda kaga ta'ada in an ce addabu yana da ma'anona da dawa amma daga cikin ma'anansa akwai al'ada kamar yadda umrul qas ke cewa kadabika min ummil huwailati qablaha wa jaratiha umm rababi rabab wato adda'abu ita ce ta'ada kamar yadda kaga ta'adar irin waɗannan mushrikan ƙurayshawa haka kuma ta'adar mutanen fir'auna ta zamo na ƙaryata ayoyin Allah da faɗa da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala walladina min qablihim haka kuma waɗanda suka kasance gabanin fir'auna irin su adawa su samudawa irin su ashabul aika da su ashabul ras dukkaninsu su ma ta'adar su su fada da annabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko sannan su karyata ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar kafaru bi ayatillah sun kafirce da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala fa akhadhahumullahu bi dhunubihim sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kama su da zunubansu inna Allah lallai Allah subhanahu wa ta'ala qawiyyun mai ƙarfi ne shadidul iqab mai tsananin ukuba ne ga dukkanin wanda ya saba ma umarnin Allah subhanahu wataala kaga dai ka duba ƙarfi irin na fir'auna ka duba mulki irin na fir'auna ka duba ainihin khadimai irin na fir'auna dubi ƙaruna dubi dukiya irin tasa dubi hamana dubi dabaru irin nasa amma Allah subhanahu wa ta'ala ce fa kullan akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-ardha wa minhum man aghraqna kowanne daga cikin su Allah subhanahu wa ta'ala ya kama shi da irin laifinsa ya kuma kama shi da irin zunubinsa a don haka mu yanzu ba wai ana bamu mu kissa bane a'a don mu kawai mu tashi domin a sa’in saidu ta a bi gairi shi mai alaman samun arziki da gamawa lafiya shine wanda zai wasu da waninsa wa shaqiyyu manin khada'a li hawa shi ko mare arziki shine wanda zai bi son zuciyarsa in an ce maka wane ya fada rijiya a to me ya faru ya fada shin tayil ya hau santsi ya kwashe shi ya fada ko ko mai ya faru to hanyar da ya bi ya fada kai sai ka nisance ta domin gudun karka fada amma babu hikima babu fahimta a ce da kai ga hanyar da wani ya bi ya taɓe ya yi asara kuma a ce kai za ka zo ka bi wannan hanyar kai ma ka taɓe ka yi asara babu tunani a cikin wannan a don haka mu al'umma musulmai gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu tarihan waɗannan mutane ne domin mu sani idan al'umma suka yi kaza fa to ga abinda Allah ya yi da su al'umma kaza su ma da suka yi kaza to ga irin yadda Allah subhanahu wata'ala yayi da su to haka kuma mushrikan quraishawa yadda Allah yayi da waɗancan mutane da suka gabata da can ana jirkice su ne ba yaƙi ake ba ko kuma a'a ana yaƙin kuma sannan ana jirkice su gaba ɗaya to amma ku yanzu ba za a jirkitar da ku a juyar ba saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ababe guda uku Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi biyu amma ya ce ba zai bashi ɗaya ba ya roƙi Allah kada ya saukarwa da wannan al'umma fari kamar yadda aka saukarwa da mutanen annabi Yusuf shekara bakwai sama ta ƙiba da ruwa ƙasa ta ƙiba da ruwa Allah ya ce to na baka wannan ba zan jefa ma al'umman ka fari ba shi yasa kake ganin in ma ruwan misali ya ɗan ja aka roƙi Allah za a samu ko dai a same shi ta ƙasa ko kuma a same shi ta sama ɗayan biyu dai ana samun guda ɗaya sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah karka jirkice wannan al'umma kamar yadda ka jirkitar da al'ummomin da suka gabata Allah subhanahu wa ta'ala wannan ma na baka ba za a jirkitar da al'ummarka ba sannan sai ya roki na uku ya Allah kada ka sanya gaba da rikici da tashin tashina tsakanin al'ummata Allah subhanahu wa ta'ala ce a wannan kan ban baka ba ba kuma zan baka wannan ba shine dalilin da yasa kaga kace kace yayi yawa kullun ka bude rediyo sai kaji an ce akalla mutum 67 a Iraki sun mutu in ka tafi Siriya haka akalla mutum hamsin sun mutu aikin kenan ko ko waɗannan su taso su farma waɗannan waɗannan su taso su farma waɗannan in ka koma cikin ƙasar nan ai tsakanin nan ne misali aka samu sauƙi Ka ga misali kaman nan wuraren birnin gwari in ka koma wuraren sokoto zamfara kebbi haka kawai sai wasu mutane wanda baka san ko su waye ba su yo su zo cikin makin da bindigogi su same ku su tada ƙauyen sannan su kama gaban su yi tafiya haka ya dinga faruwa a wancan lokacin a wannan ƙasa sannan shanu sai a zo a samu garken shanu a kada a rasa yadda aka yi to amma alhamdulillah yanzu abin yana samun sauki kwarai za ka ga shanun ana samu ana iya ganowa har ma a kashe barayin shanun wasu kuma suna zuwa su gabatar da kansu ce sun tuba to wannan yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya roƙa Allah subhanahu wataala ce a ba zan baka wannan ba loto loto lokaci lokaci za a dan samu hatsaniya a yi asarar rai bayan an samu kamar lokaci hankali ya kwanta sai kuma a sake samun hatsaniya haka za a dinga yi har mai aukuwa ta auku ya zanto alkiyama ta tashi amma babban abin da muke so a gane shine cewa sunnar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda za mu karanto aya da take gaba idan mutane suka bauɗe ai kaga su waɗannan mutanen da suka gabaci fir'auna da shi fir'auna da waɗanda suka zo a bayansa za ka ga ai ba haka nan kaɗai Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka musu da ukuba ba sai da suka fanɗare sai Allah ya kama su idan suka finɗare sai Allah ya jirkitar da su to kuma haka mu ba za a jirkitar da mu ba amma duk sanda ka bauɗe ka bin Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka taɓa tozali da kwanciyar hankali ba a rayuwarka har ka koma gare shi shi sa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katir shine ce zalika bima qaddamat aydikum sakamakon abinda hannayenku suka gabatar in ka ga bala'i yau tashin hankali a gobe kaza da kaza a jibi to ka koma ka ga wai shin kai din nan menene matsalar ka tsakaninka da Allah subhanahu wataala in sallah ce baka yin ta akan lokaci ka gyara ka zo a dinga sallah da kai cikin al'umma idan zakka ce Allah ya baka dukiya baka fitarwa zo ka gyara dinga baiwa ma'abuta haƙƙi waɗanda Allah ya ce a basu idan hajji ne baka taba zuwa ba kana da ƙarfi da karsashi da lafiya da guziri yi ƙoƙari yanki tikiti ka je hajji duka dai abubuwa in ka duba ka zauna kai ka hisabi Zaka iya gano matsala wacce yake take tsakaninka da Allah subhanahu wataala kuma da zaran ka gyara shi kenan sai al'amura su masu gyaru shi ne halin da muke ci a yau kaga misali ana ta wayyo wayyo kaya sun yi tsada masara ta kai dubu sha biyu buhun suka dubu kusan goma wake dubu kusan ashirin da shida abin ba sauki wai arna yana ci wai ce ba sauki aka ce yaya jikin yace ce ba ba sauki to in ka koma ka koma ka koma za ka ga mu nan mu ma mu mun taimaka kan matsalolin kawunan ɗauki dalili misali mutum ka noma wake da ka noma wake da ana sai da shi dubu goma da ɗari biyar ya zo kila ya koma dubu sha biyu to in kana so Allah subhanahu wa ta'ala ya maka rangwame ya tausaya maka sai ka ji waken nan yanzu ya yi wani irin tashin gauran zabe ya kai naira dubu ashirin da shida to in kana so Allah ya yi maka tausayi ya ji kanka kai ma ya rangwanta ma sai ka ce a'a ni tun da dama ga abin da yake a kansa bari in ci gaba da saidawa akan yadda na siya amma ba haka bane kowa sai ya juya kawai shi nan shi ma sai ya tashin goron zabi duk da kasantuwan in siya yayi ba haka ya siyo ba in nomawa ya yi ba haka ake saidawa ba to yaya za a kai ka samu sauki a wurin Allah subhanahu wataala wannan shine fa abin da yake faruwa jama'a dole ne duk wanda ya samu kafa wacce za a ce yan uwa sun samu sauki ya sauwaka idan ko bai sauwaka ba kada ya taba tsammanin shi ma zai zamo cikin sauki wannan sunna ce ta Allah subhanahu kuma addu'a ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah muke roƙo ya taimake mu da gyara halayen mu sannan kuma ya anshi ibadu dukan da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai alfarma za mu dasa aya na insha Allah idan Allah subhanahu ya mana aran zuwa gobe za mu tashi akan aya ta hamsin da uku insha Allah akwai tambayoyi da suka zo kamar haka wannan ba tambaya ba ce cewa ta yi assalamu alaikum tambaya ta ita ce don allah malam a taya ni da addu'a allah ya ban miji nagari mai son addinin musulunci to don haka kun ga wannan jirwayi ne da kamar wanka matasa ko da dai ya kamata irin wannan tambaya za a aiko da ita sai a ce kuma ga adireshi ga lamban waya eh, a aika ma da alhaji haruna mai yan mata da zaurawa <laughs> tambaya ta biyu ce assalamu alaikum allah ya kara wa malam girma da ɗaukaka malam mahaifiyata ba musulma ba ce kuma sun rabu da mahaifina tun suna ɗan ƙarami ina son ka gaya min wace hanya zan samu mai sauƙi wurin kirinta zuwa ga addinin musulunci to abinda za ka yi in zai yiwu ka dawo da ita inda kake in ka dawo da ita inda kake duk ɗawainiyanta ka yi ƙoƙari ka ɗauke gwargwadon yadda kake iyawa idan ka yi kana haka kana nuna mata cewa wannan al'amari addini ne ya sa ni in yi saboda ga irin alƙawuran da aka yi wa ɗa idan ya bi iyayensa amma matukar kuna nesa yana da wahala ka iya jawo hankalinta tunda tana cikin yan uwanta waɗanda ba irin ka ba amma an ka rabota da su sannan ka tattare mata duk wasu al'amura nata gwargwadon iya yadda kake iyawa su sai fara tallata mata musulunci kin ga wannan abu da nayi yanzu da zan mutu lallai insha Allah zan shiga aljanna saboda na miki abin da Allah ya sani abin da Allah yake so a haka a haka ana tallata mata musulunci in Allah ya yi taimako za ka ansa kuma muna fata Allah ya taimake ka shirya maka ita ya dawo da ita cikin musulunci wannan ya ce assalamu alaikum da fatan malam yana lafiya Allah ya sa haka amin malam dan Allah tambaya ita ce nakan ga mutane idan za su yi nafila a masallaci sukan bar sawun da suke sallah su koma sahun gaba ko na baya malam dan Allah menene hukuncin haka da fatan Allah ya tsara wa malam shugabanmu lafiya ya kuma karɓa mana ibadun. to wannan an samu wasu ata wato wasu hadisai amma waɗanda ba su inganta ba cewa idan kai nafila a nan ka canza ka koma can saboda duk inda kai nafila wato zai maka shaida to waɗannan a isnadin su akwai maganganu na malaman hadisi a don haka duk inda kai nafila duk inda kai farilla ba laifi bane kana iya mai da ainihin nafilan ka akai babu laifi a cikin sa wannan yace assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam ilimi mai amfani da zuriya wata baiwar Allah ce kishiyarta take mata tsafi malam don Allah tana buƙatar addu'a Allah ya saka da rahayi to abinda zaki dinga karantawa akwai ayatu ibtalis sah ga sunan cikin suratul a'raf daga aya ta 118 zuwa aya ta 122 idan kika koma cikin bakara akwai aya ta 105 sannan ga ƙarshen abin nan suratul bakara ga kuma aya ta 255 a cikin suratul bakara din sannan kika koma can cikin taha akwai aya ta 64 zuwa ta 69 waɗannan idan ana karanta su ana tofawa ana amfani da ganyen magariya ɗanye a kirɓa shi tsakanin dutse da dutse kullum a samu guda bakwai a karanta ayoyin nan a toba sannan a samu ganyen magarya guda bakwai a kirba tsakanin dutse da dutse in Allah ya da kowane irin sihiri ne idan ana amfani da shi a sha gwargwadon yadda sihirin ya yi zafi gwargwadon haka za a yawaita waɗannan addu'o'i in Allah ya da za a samu waraka da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala amin wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya da basira amin tambaya anan malam malam zai yiwu mutum ya shiga itikafi sai bayan kwana uku sai ya fito to malam me hukuncin haka in yayi sai kuma malam ina so a mana bayani akan kabliya da ba'adiyya saboda suna ɗan rikirkitar da mu sannan ina roƙon 'yan uwa musulmi da su sani cikin addu'a na rashin iyaye shekaru biyu da suka wuce a ƙarshe malam muna so a faɗa mana addu'a da manzon Allah yake yawan yi a cikin wannan ramadan Allah ya saka da alkhairi to a itikafi dama aiki ko na sa'a ɗaya za ka iya yi ba wai lalle ba ne sai ka yi kwana goma ƙarancinsa sa'a ɗaya yawancinsa shine kwanuka goma a don haka in kai kwana uku ka shiga ka fita wannan babu laifi ka yi aikin alkhairi kuma Allah da Allah zai ansa maka insha Allah don haka babu laifi in ma na yini ɗaya ne kawai ka ce zan yi itikafi daga azahar zuwa la'asa wannan babu laifi malamai suna ganin halaccin haka shi ma kana da ladansa ba wai lallai sai ka ɗauko tun daga ɗaya zuwa goma ba ba lallai ba ne sannan ƙabliya nafila ce abin nan raka'a ce guda biyu da ake yi sakamakon ragi da mutum ya yi a cikin sallah eh, abinan sujjada sujjada ce guda biyu da ake yi sakamakon ragi da mutum ya yi a cikin sallah kamar misali a ce zai yi sallah mai raka'a hudu sai ya yi raka'a uku to zai ciko sai ya yi badiya ko kuma misali a ce a inda ya kamata ya zauna ka yi raka'a biyu ya kamata a ce ka zauna ba ka zauna ba sai ka zarce ka tashi to a nan kafin ka yi sallama za ka sake kabbara kai fila guda biyu sakamakon wancan ragi da kai na zama da baka yi ba sannan ba'adiyya kuma wato sujjadu ne guda biyu da ake yi sakamakon ƙari da mutum ya yi misali ka yi sallan asuba raka'a uku ko ka yi magariba raka'a hudu ko ka yi ainihin isha'i raka'a biyar to sai ka yi ba'adiyya sannan kuma tana da kabarbari guda biyar a lokacin da mutum zai aiwatar wallahu a'lam sai wannan yace tambaya ta ƙarshe ta yau assalamu alaikum malam Allah ya taimaki malam amin sun amin malam abokina ne ya je ya yi lalata da wata yarinya ita kuma da ta ji daɗi sai tana ta zuwa wurin shi shi yaron ana ta ci gaba da lalata har ta yi ciki to malam ni kuma da na ba shi maganin da na zubar da cikin ya laifi na yake shin na fi shi laifi to ka kashe rai saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata a cikin sahada sunan wata mata ta yi zina annabi ya ce ki je ki haife da ta haife ta dawo ya ce ki je ki raine ki bayan ta yaye ya ce to cikin kuwa zai ɗauki nauyin wannan yaro wani mutumin madina ya ce ni ne ya ce to ku je ku riƙe shi kaga zinansa aka yi amma annabi bai ce sallam aje a kashe shi ko kuma a abin nan ba don haka ka kashe rai sai ka kiyaye ka ta istighfari in Allah ya so ka da gafara yana iya ansan tubarka idan kuma bai so ba yana iya kama ka da laifi amma a kiyaye gaba abinda muka faɗi daidai muna fata Allah ya ba mu lada wani ya ba da sarakan dubu biyu Allah ya saka masa da alkhairi na oga murtala ya ce a sa a cikin asusu Allah ya saka masa da alkhairi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke ciki Allah ka sanya mu daga cikin wanda za a yanta daga kauta zuwa aljanna waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya abinda ba za mu iya ba Allah ka huwace mana shi mu iya wanda muke iyawan kuma Allah ka yassare mana a duk bukatunmu na alkhairi wanda muka bayyana da wanda muka boye Allah ka sani Allah ka ansa mana wannan shugaba namu Allah muna roƙonka muna tawassuli da ainihin kyawawan ayyukan Allah ka kare shi da lafiya Allah ka ƙara masa lafiya Allah ka taimake shi kan jan wannan ƙasa zuwa ga tudun mun tsira waɗanda suke masa zagon ƙasa Allah ka shirye su su gane su daina in masu ruwa ne idan ba za su gane ba Allah kai mana maganin su duk mutumin da zai ma wannan gwamnati zagon ƙasa Allah ka fitine shi irin gwargwadon yadda ya fitini gwamnati Allah ka ɗaukaka addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك